Bayar da kuɗi ga dukkan nau'o'in ma'aikatan jihar Zamfara ya yi karo da yabo da kuma murna ga waɗanda abin ya shafa a cikin garin Gusau. Suna masu cewa duk da yake basu zaton hakan amma bai basu mamaki ba la'akari da kyawawan manufofin da gwamna Dauda Lawal yake da su ga al'ummar jihar nan. Muna masallaci kawai sai na ji alat ga waya. Ina dubawa na ganin shi kawai sai na ƙara godiya ga Allah akan wannan abu da na gani ba zato kuma sai aka ce bonus ne ba wai rance ne ko wani abu. Gaskiya na yi godiya da farin ciki kwarai to wanga ma kawai kwacam sai da ma kuɗin suka sauka sannan sakula ta hita haka muna Allah godiya da ya mana wanga lokaci wanda da ka samu abin da baka yi expecting a jinjina ma mai girma gwamna da ta dauda lawal dare ga wanga namijin kokari da yayi wanda unexpected ne wanda irin wannan abu yana da kyau sai suka gode ma gwamnati bisa wannan karimci, suka kuma yi fatar za a ci gaba da fitowa da shirarwar inganta rayuwar ma'aikata da maɗaukacin al'ummar jihar zamfara to sai dai sun shawarci abokan aikin su da su rama ma gwamnati da karamcin ta hanyar ƙara mai da hankali ga aikin nasu ba da zo ba tamani muka samu bonus na ramadan alhamdulillah muna godiya kamar yadda aka yi wanga na bonus to shi ma akwai wanda a wanda muka expecting muna tsammani shi ma a sako shi insha Allah wato lip ground kenan wanda ma'aikata suna alfahari da wannan to insha Allah muna fata wani ta duba shi ma ta sako muna domin a ƙara jin daɗi domin iyali su ji daɗi al'umma su ji daɗi saboda ma'aikaci yana cikin wahala ya ga ya samu wannan tallafi to ba ƙaramin taimako ba ne sai gashi jiya ina kwance ina lissahi na sha ruwa kawai sai ga alat ko na diba sai ga asa ramadan bonus wannan kyauta ce daga wannan gwamnati allah ta'ala shi mashi albarka allah shi wa shi albarka allah gafarta masu shi kuma Allah shi kare shi dukkan mukiya an dai gabatar da irin wannan karamci ga ma'aikatan ƙananan hukumomi da ma'aikatan firamare Muhammad Muhammad Ɗansa'i.